abu na farko shi ne tihadun nas a yaƙi rai a matsa marai ya yi domin mutumin da bai yaƙi kansa ba ya san abin da yake haƙƙin ranta ne da kuma abin da ya waje ba ranta ya yi ba abin da zai iya yi a duniya na alheri to na farko ke na biyu shine jihaduha ala al'amali ma Allah. a matsa maran sai ya aikata abin da ya koya sannan mataki na uku a cikin jihadun nafsi shine jihaduha ala an tad'u ghayraha ila al-ilmi wal amal rai ya gayyaci wani a matsa masa ya gayyaci wani ya kira wani ya yi da'awa ya sa wani ya ilimi kuma ya sa shi ya aiki da abin da ya sani sannan sai na hudu jihadun nafsi ala sabr mutum ya matsa ma kansa sai ya yi juriya ya jure akan ilimi ya jure akan aiki da ilimin sannan ya jure akan da'wa. domin duka idan babu juriya to ba za a yi waɗannan to sai jihadu a shema shi kuma yadda ake yaƙa shela kuma duka nan ba makami yake magana kai ba jihadun nafsi babu makami a jiki sai jihadu shaitan za ka iya yaƙar shaitan ka ce ka yaƙe shi da makami ina ka gan shi so da ka ana yaƙar shaitan da abu biyu al yaqin wa sabr domin shi ma shaitan yana da makamai guda biyu yana da makami na ash-shahwa yana da makami na ash-shubha ash-shahwa shine shedan bayan kayi ilimi kuma sai ya zo ya rudar da kai akan ilimin ka sai ka zama malamin da ba na Allah ba to a nan za ka yaƙe shi ne da saba ka zama mai juriya ka dage in ka zama kana da juriya to shaitan zai haƙura ya baka sannan na biyu shaitan yana da makami na ashubha shine jahilci ya hana ka kai ilimi to a nan kuma ana yaƙarta ne bil yaqin kai kuma kai ilimin in kai ilimi to za ka yaƙe shi kun ga anan ma ba a faɗi makami ba sannan sai jihadul kufra ya kafarai su kuma ya kafarai ana fara ya su ne lita da harshe sannan a yaƙe su in ya kai matsayin da za a amfani da makami sai amfani da makami sannan jihadul munafiqin a yaƙi munafikai su kuma munafikai ba a yaƙar su da makami ana yaƙar su ne da harshe jahidul kuffar wal munafiqina wa qulufu alayhi duk lokacin da aka yi bayani ko munafiki na tsoraka sannan haka jihadul fasaqati da jihadul zalama haka jihadul fasaqati kenan duk wannan su ne matakan jihadi yaushe aka fallanta jihadi malamai suka ce jihadi ya bi wasu matakai kafin a fallanta shi matakin farko shine matakin kana ma a yi jihadi ana maka kashe musulmai ake a doka na duka a kwace ma mutum mata a kwace masa dukiya akwai sahabban da suka rasa ransu sakamakon yadda kafirai suka rika cutar da su akwai waɗanda aka raba su da iyalansu akwai waɗanda aka raba su da dukiyarsu sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su zo wajen annabi sai su ce masa ya ma'aikin Allah ka ba mu umarni mu yaki waɗannan sai manzo sama ya ce ku aydiyakum wa aqimus salah fa inni lam umar bil qital ku ku aydiyakum ku kama hannunku ka ku taba kowa wa aqimus salata ku je ku je ku ta sallah fa inni lam umar bil qital ni ba umarce ni ya ji kowa ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na shekara 13 a makka ba yayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yaki kowa ba shi ake kashewa mabiyansa ake kashewa su ake cutarwa amma a nisan bai taba cewa a daga makami ba in ma sahabban su sun ce za su yaƙi ci annabi ya ce a'a ni ba a ce in yaƙi kowa ba ku yi haƙuri ku jure shi yasa duk da a wanda za a ce a faro da yaƙi daga yaƙi za a fara to ba da awa Allah ba ce ba da awa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce annabi mu shekarun shi goma sha uku ina ƙara nana mana zai shiga ka'aba a cikin ka'aba akwai akwai gumaka guda ɗari uku da sittin ɗakin Allah inna wala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fi ayatin bayyinat maqamu Ibrahim ومن دخله كان amina a wannan ɗakin na Allah akwai gumaka guda ɗari uku da sittin haka annabi sama yake shiga ya sallah gunki na kallon shi shi ma yana kallon gunki amma bai taɓa cewa a tara gunki ba bai ce a tada rigima a cikin garin maka shekara goma sha uku sai aka koma garin madina aka yi hijira duk da haka kafirai ba su kyala musulmai ba to shine sai aka tafi mataki na biyu shine sai aka saukar da udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ta'ala ce udina lil ladina yuqataluna yanzu an ba da izini ga waɗannan da ake yaƙar su bi annahum zulimu cewa an cuce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne akan ya ba su tara ya sa su samu rinjaye daga na aka ce musulmai su kare kansu duk kafirin da ya kai ya kawo musulmai hari to a je a daga nan ne aka samu saraya ƙanana ƙananan yakoki da aka yi kafin a yi badar daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa shekara ta biyu ƙanana ƙananan yakoka aka rika yi annabi sama ma ba da shi ake zuwa yakin ba saboda saboda yaƙi ne na mai da barcin shine abin da malamai suke ce mishi kitabu jahli shine yaƙi na tunkuɗa cutarwar kafirai to ana nan ana nan sai aka ba da umarnin cewa yanzu duk wani kafiri ma da bai musulunta ba ya halatta a yaƙe shi wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan aka ba da umarni to wannan shine mataki na ƙarshe to yaƙi da ake yi a musulunci yana da shari'a shari'i na farko shine an ya kuna hunaka imamun ya zama akwai shugaba shugaban da al'umma ta ittifaki a kansa ba shugaban ta kan hunki ba ba ma san inda yake ba ya boye yau a ce an kashe shi ba a san inda yake ba gobe a ce yana kaza gobe a ce yana shigan mata da makamantan irin wannan wannan ba shugaban yaki ne. ba yakin musulunci bane yakin musulunci manzo sama da shi ake tafiya shine jagowa a gaba idan kuma ba zai je ba zai nada musu shugaba ya ce ga shugaban ku kuma ta biyayya sharadi na farko ke sharadi na biyu shine al-qudra ya zama musulmai suna da iko ya zama musulmai suna da ikon yaƙar kafirai idan musulmai ba su da ikon yaƙar kafirai to a nan yaƙi ba wajibi ba ne a kansu domin ka'ida ta fi fiqh tana cewa al-qudratu manaqu at-taklif fala wajiba ma'a al-'azm kullun iko a shari'ar musulunci sai idan kana da iko sannan shari'a take dora maka aiki idan shari'ar musulunci ta kula cewa ba ka da ikon yin abu to wannan abun ba wajibi bane a kanka ba wajibi bane a kanka to da a lokacin da al'ummar musulmai ta kasance tana da rauni kafirai sun fi karfinta sun ninninka ta ninkin baninki su suke da makami su suke da faɗa a ji a duniya musulmai kuma ba su da komai to a wannan yanayin da yaƙi ba wajibi bane akan al'ummar musulmai Allah ba zai kama su kun ba su ba domin ba su da ikon yi daidai da halin da mutanen makka wato sahabban annabi sama suke a waɗannan shekaru goma sha uku farkon ba su yaƙi ba so da ba su da iko to ba su kaɗai ya shafa ba duk lokacin da musulmai suka tsinci kansu a wani yanayi na rauni ba za su iya yaƙa kafirai ba to Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke musu wannan jihadin har sai sun zama suna da iko sannan za a je su yaƙi irin halin da muke ciki a yanzu yau al'umman musulmai ba su da komai komai ba na su bai sojoji ba nasu ne makaman ba nasu bane in ma makaman a ce musulmai suna da shi yau in za ka lissafa kasashen da suke da makamai waɗanda suke makamai na gaske ba za ka lissafa wata ƙasar musulmai ba makaman masu wanda aka ga ma a ciyar musu ake ciyar musu sannan in za a ciyar musu ɗin ana ciyar musu ne ta babin siyasa to musulmai ba su da iko wannan ne shar'i na biyu al-qudra sannan na uku a cikin sharuɗan yaƙi a musulunci an ya kuna li'ila'i kalimatillah ya kasance yaƙin nan za a yi shi ne don kawai kalmar Allah ta zama maɗaukakiya ba don ƙabila ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an rajul yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu ri'ayan ri'a'an أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله an tambayi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yake yaƙi hamiyyata hamiyya shine dan kare wani ra'ayinsa shine hamiyya إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية Ra'ayi ba a yaƙi dan kare ra'ayi kawai ni abu kaza ya mutu da aka zan yi yaki a kansa ko fati na jam'iyyar siyasa ka ce ka zara makami kana ya kaɗan uwanka musulmi akan fati akan jam'iyyar siyasa wannan ba jihadin musulunci ba wa yuqatilu shaja'an da mutumin da yake yaƙi dan ya nuna shi jari ne a ce ai shi ne wani shi ne wani ai mutum ne jari ne sannan wa yuqatilu riya'an da mutumin da ke jihadi dan a gani yake yaƙi dan a gani a yabe shi aka ce cikin ukun nan waye ke dan Allah anan su ne ce dukkanin su ba dan Allah take ba man qatala takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda kawai yake yaki dan kalmar Allah ta daukaka ya zama ita ake bi a ban kata to shine yake jihadi dan Allah shine yake jihadi dan Allah so daga jihadin nan da yakin nan ba abun wasa bane ba abun wasu bane ko su zo su zauna a bakin fata shi ke nan zo suna tsira su ce za su jihadi jihadi ba al'amarin wasa ne. abu ne na gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi matsayin cewa shine zabwatu sanamin islam shine tsohuwar tozan darajar musulunci so daga abu ne da ake yin sa da tsari a ƙarƙashin shugabanci shugaba na musulmai wanda yake da iko ya ce a fito a yayi a yau a Najeriya ba wani wanda zai fito ya ce maka yayi sai shugaban kasa shi kada yake da wannan iko kuma ya kasance yakin nan za a yi shi ne dan Allah dan musulunci ya daukaka shi ke amma wani shugaban wata kungiya ko shugaban wata jam'iyya ko shugaban wani bangare sai zai ce maka fito a yayi in ya kada ku zai ce a fito a yakin ka je aka kashe ka to ana jin tsoron mutuwa da kai ba mutuwa ba ce mai kyau Allah ka tsare wanda a takaice kenan shimfida a game da jihadi kafin mu shiga cikin littafin akwai matsalo akwai littafai da yawa da aka rubuta masu ban sha'awa akan jihadi da kuma ƙa'idojinsa da dokokinsa ba irin yadda ake ɗaukar ba yau a duniya akwai littafi ƙatoto ya kai shafi wajen dubu biyu na doktor al-ustadu doktor wahbad zuhayyi al-hafiz islam akwai littafin ashir yusuf al-qardawi manya manyan mujalladai guda biyu al-jihad fi islam ala dawil kitabi was sunna akwai littafin ashir doktor umar bazimun da ya rubuta shi ma akan al-jihad wa dawabiquhu fil islam da sauran littafai da yawa da aka rubuta sun can a dama al-imam bin mubarak rahmatullahi alaihi na littafi al-juzu fil jihad da sauran makamantan littafai irin waɗannan Allah shi ya so ga hadisan da malam al-jama'ili rahmatullahi alaihi ya kawo mana wanda al-imam bukhari da imam muslim suka yi ittifaqin fitar da su kuma shi ya tsakuro su a cikin waɗannan littafai ya sa su a cikin wannan littafi nasa da muke karanta ta wanda suka ya ce an abdullahi bin abi auka radiyallahu anhu annabi sallama fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu wa hatta idha malat ash-shams qama fihim فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزيل الكتاب ومجري السعاد وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم wannan hadisin an samo shi daga sahabban Annabi sallama Abdullah ibn Abi Aufa tarjama ta gabata a baya nan kusa kusa in ba manta ba a cikin kitabu al ba. an kamana wasu daga cikin kitabu sai da afwan a cikin kitabu sai an kamana hadisan sayyidina Abdullah bin Abi Aufa kuma mun ba da tarjumar sa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه sallallahu alaihi wa العدو a wasu daga cikin الله sa wadanda ya للشنفة da سواء gaba. Fi أبو قنان a wasu daga cikin للشنفة sa. allati laqiya fiha al'aduwa wanda ya fuskanci abokanan gaba suka ga gaba da gaba da abokanan gaba wato kafirai makiyan Allah ko me ya faru tabara annabi sama sai ne ya jira hatta idza malat ash-shamsu qama fihi haske da annabi sama ya ga rana ta karkata wato daidai lokacin sallah azhar qama fihim sai miƙe a cikin sahabbansa da azhar ta yi sai manzo sama ya miƙe a cikin sahabbansa fa qala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa'a al'adu aduwi kan ku ce Allah ya hada ku da abokanan gaba kada ku yi fatan yayi was'alu Allah al kullum ku rika roƙon Allah ya kutar da ku daga yaki fa idza laqitumuhum fasbiru amma idan kuka haɗa da abokanan gaba tilasta haɗa ku to fasbiru to ku jure wa alamu ku sani An jannata lalle ita aljanna tahta zilal suyufi ana samun ta ne a ƙarƙashin inuwoyin takubba ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سنن معك صلى الله عليه وسلم يشي اللهم منزل الكتاب يا الله وندي سوكد القرآن ومجري الصحابي ya Allah wanda yake gudanar da giragizai wa haziman ahzabi ya mai ruguza kungiyoyin kafirci ihjimhum ya Allah ka ruguza waɗannan kungiyoyin na kafirci wansurna alaihim sannan kuma ka taimake mu akan su wannan hadisin yana cin usul wato kuwasu da ka'idoji na jihadi a musulunci na yaƙi a musulunci na farko dai hadisin yana tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙoƙa da kansa malamai masu bin diddiki suka ce ya kuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da kansa Yakin da ake ce ma al-ghazwa in an ce al-ghazwa yaƙin da annabi ya jagoranta da kansa ba ko ba shi na ake masa al-ghazwa ana jami'in shi ake masa al-ghazawat ko kuma akan ce al-maghza sai ai jami'in sai a ce al-maghazi wato yakin da manzo sama ya halarta da kansa ba sako ba sai da suka lissafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci ya kuka dai dai dai dai dai alal aqalli 28 da kansa ba sako ba tun daga abin da ya shafi irin su badar irin su uhudu irin su hudaybiya irin su uh, al-muraisi irin su zatu salatin irin su uh, al-khandaq da makamantan ire-iren su manzon sama ya je da kanta sannan hadisin yana karantar da mu cewa idan aka je jihadi to ana son a yi sojoji wa'azi domin nan gashi annabi salama ya yi masojojinsa wa'azi wato sahabban sannan na uku in son samu ne ba a kai ma abokanan gaba farmaki da daddare an fi son ido na ganin ido shi ya sa ma ai a tashin farko a yaƙi na musulunci sai an yi mubaraka to kage ina magana shugaban tare Kano ke shugaban tare Kano ke mutum ya kai hari ya gudu ka kaga ba musulunci yake bayani in an zo jihadi na musulunci yaƙin musulunci irin yadda ake yi da to musulmai za su ba da mutum ɗaya kafirai za su ba da mutum ɗaya sai a gwamta irin na yara ɗin da ake wanda ya ji zafi yara ma to sai sun gwabda su biyu idan ta kace ne tsakanin su ɗaya ka da ɗaya to shi nan daga nan sai yaƙi ya fara tun daga nan ka da ɗaya daga cikin waɗannan kwamandojin ko wakili na musulmai da wakilin kafirai na nuni zuwa ga suwa zan ci na sai za sai a tura sai a ce to wane kai za ka wakilci musulmai su kuma kafirai su ma sai sun darje sai su tuho wani soja sai su ce a gwamna haka ake yi to na kuma shugaban sa aka noke shi yake kaga so shugaban sa aka noke ta taraya inniya tuta shi ba san wata tuta ba ce sannan hadisin yana karantar da mu cewa yaƙi ba a san shi a musulunci shi yasa Allah ta'ala da ya tashi bayanin yaƙi ya ce kutiba alaikumul kitabu wa huwa kurhul lakum an wajabta muku ku yaƙi in ya kama amma ba kwa so shi yasa kada kana zaune ana zaman lafiya kai ka ci Allah kawo yaƙi a'a malaman suka ce alharbu la tukhadu illa kurha ba a san ayyaki sai idan ya kama dole shi yasa idan akwai matakan da za a bi ka ayyaki to a bi sun fi a bi matakai na zaman lafiya sai ya zama ƙarshe ba abin da za a yi daidai a gwamna to shi ne sai a gwamna. sannan hadisin yana karantar da mu ashe kullum zaman lafiya ya fi alkhairi was'alu al'afiyata in an ce al'afiya malamai suka ce an yukhlisaka Allah min kulli ma takrahu shi ne al'afiya Allah ya kutar da kai game da duk abin da baka so shi sa a can idan aka zo ba a yaƙi ba Allah ta'ala ya taimaki musulmai sai ka ji Allah na cewa waka sallahu al-mu'minina al-qita Allah ya wadatar da musulmai ya kare su ba sai an yaƙi ba waka sallahu al-mu'minina al-qita to haka ake fata so da ka ba a fatan yaƙi kada wani ya fatan yaƙi la tatamannu liqa al-aduwi was'alu Allah al-afiya kada ka ce Allah haɗa ka da abokan abokin gabanka baka san ranar kuma me zai faru ba amma kuma hadisin yana karantar da mu cewa musulmai wajibin su ne idan sun haɗu da abokanan gaba su jure shi yasa tashin farko da aka ce duk musulmi ya fuskanci kafiri goma duk musulmi ɗaya in an je fagen fama to ya fuskanci kafirai goma kai ya juya kai ya juya musu baya in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn idan a cikin ku akwai mutane ashirin waɗanda suke masu juriya to yaghlibu mi'atayn to su fuskanci mutum ɗari 200 kaga mutum ashirin, su fuskanci mutum ɗari biyu, ya zai zama kowa goma goma ce amma ƙarshe aka saukar da me al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba'da daga baya sai aka koma kowane musulmi ya zama ya fuskanci kafiri biyu amma akwai yaƙoƙa da yake su sahabbai na daban ne akwai yaƙoƙan da aka samu kafirai sun ninnin kasu a badar badar kusan babu shine babban yaƙi da aka fara yi tsakanin musulmai da kafirai a shekara ta biyu kuma ba shirin yaƙi aka yi ba adadin musulmai a yakin badar kakab bai wuce ɗari uku da wani abu ba ɗari uku da sha wani abu har da annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗari uku da sha uku da sha biyar haka malamai suke saɓani ɗari uku da sha wani abu ne tab to amma kafirai sun kai nawa kafirai sun fi dubu kuma suka zo da makami tunda an ba su labari cewa gashi kuma manzon sama ba yaƙi aka fice fice yi ba niyan yaki aka yi ba labari annabi sama ya samu na sirri cewa Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba radiyallahu anhu shine shugaban kasuwanci na mutanen Makka ya zo da wata dukiya daga Makka zai wuce tafi biladun Sham domin kasuwanci to wannan kuma dukiyar dama ta sahabbai ce aka kwakwace sai manzo sama ya ce to ga labari ya zo mana cewa Abu Sufyan da wasu mutane suna cikin karauka za su ce su fi shan kasuwanci kuma ba za su ba sai sun bi ta gefen Madina domin mutumin da ya taso daga Makka zai je sham to sai ya zo ga Madina sai manzo ne ya ce ku je ku tare su ku kwace hakkin ya aka yi ya aka yi sai labari ya kai ma Abu Sufyan ya ji labari shi ba cewa ai ga shirin da annabi sama yayi ya umarci sahabbansa cewa su wasu su tare su sai sauye dabara sai ya rubuta wasiƙa garin Makka yace to ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufin yi kuma sun kusan kawowa garin Madina kuma dole sai sun bi ta hanyar garin Madina saboda haka a kawo musu dauki Abu Jahlin sai ya shirya sai ya shiryo rindina ta yaki abu sufiyan shi kuma sai ya dabara bayan ya ce a kawo musu dauki daga garin makka sai ya dabara shi nan kawai sai ya ta wata hanya sai ya tsere ya tsere da dukiya ya kuma tsere da waɗanda suke tare da su da ya ga ya tsira sai ya sake rubuta wasiƙa ya sake aikawa maka cewa su zaman zukar su zo abuja ne ce ba a isa ba tun da dai suka yi niyyar su fito sai sun zo dama suna neman su koya mai su koya ma su sama jarabi da shi da safansa so da sai sun yi fata-fata da su mutanen abu sufiyan da suka gudu yan kasuwa su ne ake ce musu al'iyya al'iyu kenan su kuma waɗanda suka taho daga da abu jahal ne shugabansu su kuma suna cikin su annabi shi ne balarabe ya samu karin magana wanda bai samu bai zama cikin ibu da nabi sai ka gane cewa la fil id wala fil nabi shi ne bahaushe yake cewa ba shi ga danga ba shi ga dai wato baya can baya cikin to aka zo aka hada a wajen da ake ce masa badar unguwa ce a bayan garin madina a wancan lokacin aka zo aka hada a wajen da abu jahal da shi da da jama'arsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da jama'arsa Allah ta'ala sai ya rike karanta sahabbai sai suna ganin kafirai ba su da yawa wa yuqalliluhum fi a'yuni yaqdi Allahu amran kana maf'ula musulmai suna ganin kafirai ba su da yawa kafirai ma suna ganin musulmai ba su da yawa saboda Allah ya hukunta abin da ya kaddara sai ya faru to da ka tashin farko aka gwabza yaki Allah ta'ala ya ba musulmai nasara suka samu ganima mai yawa aka kama fursunonin yaki guda saba'in aka kashe kuma guda saba'in daga nan daular musulunci ta samu dukiya aka dawo aka zo aka dawo garin madina aka raba ganima daular musulunci ta fara samun dukiya to wannan shine babban yaƙi na farko da aka yi shi a musulunci kun ga yadda yake to sahabbai saboda jarumtakar su ba su da yawa Allah kuma ya kalli ya kalli niyyar su ke taimake su amma aslan yadda hukuncin yake a musulunci shine musulmi idan bai da iko ba a ce zai fuskanci kafirai ba mun gane a nemi zaman lafiya sannan hadisin yana karantar da mu falalar jihadi wato yaƙi a musulunci cewa ana samun aljanna ta sanadiyyarsa amma in an bi ka'ida ba in wanda za a zo a ce to a kai haji waje kaza ba a je a kai haji waje kaza da musulmai da waɗanda ba musulmai ba ko waɗanda ba musulmai ba ne wa ce ka je sai musulmin wannan waɗannan abubuwan da suke faruwa yau a duniya na tashin hankali musulmi ya je shirya a ziga shi ya je ta bom a waje kaza ba ta ma musulunci suna yake yan uwa yau duk inda musulmi ya tafi a duniya ya zama mutahali tuhumar sa ake musulmai sun koma yau masu kare kansu duk lokacin da aka ce ka koma sai dai ka kare kanka ai ka shiga duk inda ka je tsangwama su waɗanda ba su san musuluncin nan ba kuma ba za su bayu masana musulunci su musu bayani a kai ba fassarar su ai musulunci ne sa waɗannan mutanen da ake ce musu yan ta'adda suke yin ta'addanci alhali musulunci ba bai bai tsira ma daga sharrin su ba irin masu waɗannan ra'ayoyin na tunanin su kai hari waje kaza ba makiyan da suke da su kamar malaman musulunci na Allah in kana karanta rubuce-rubucen duk za ka ga waɗannan a wajen su wani duk wani malami na Allah ba malami ba ne sannan hadisin yana karantar da mu idan za a yi jihadi ko a yi addu'a kada musulmai su dogara da karfin su yi addu'a ga annan sallallahu alaihi sama a nan yana cewa Allahumma munzilal kitab wa mujriyas saha, wa hadimal ahza ihzimhum wa sunna alaihi idan an fita kada musulmai daga cikin abin da ya rudu kafirai a badar sun fita batsaran wari'a anna sun fito suna takama mumin isa sannan suna nuna wa jama'a sun sun isa su ne karshe sun gashi abu jahal da ya shugabanci yakin sai gashi an kashe shi yara matasa guda biyu ba su wuce shekara goma sha hudu ba kowannen su bai wuce shekara goma sha hudu su suka kashe abu jahal mu'az ibn da mu'az ibn amr ibn al yara ne matasa yan madina lokacin da aka zo za a tafi yakin badar shekaru da sha hudu ko kasa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda aje da yara yaki ba a tsarin duniya a duniya ba tsarin da ya ce ba a yarda a shigar da yara yaki ba sai musulunci amma yau tuhumar musulunci ake cewa yana sa yara su yaki a musulunci ba a yadda yawo ya je yaki ba sannan ba a yadda a kashe yawo. to amma waɗannan yaran da aka zo da su manzo su ne ce ba za a tafi da su ba sai waɗanda suka san su suka ce ya ma'aikin Allah sun iya hare sai manzo ne ce to a tafi da su Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya fi su tsawo da aka zo za a tafi manzo sun ce ba za a da shi ba ya ce yana kallon zina yana ta jin haushi waɗannan yan yaran ne duk na su tsawo za a ce a tafi da su ne kuma koma gida ya ce koma gida ya fi kuka su kuma aka tafi da su to su suka kashe Abuja jahal ba su ma san Abuja jahal ba saboda Abuja jahal ai a maka yake su kuma yan madina ne su haihuwar madina ana yaƙi suka haɗu da sayyidina abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu suka ce ya am aina Abuja. fa ina abu jahal shi me yasa kuke neman abu jahal ta shi kila innahu yasubbu rasulullah an ce mana yana zagin manzan Allah Abdurrahman bin Auf da yake ya ce ana yaƙi na bi can na bi can ko na hango Abu Jahal sai na je na ce ma yaran nan ga mutumin ku can suka keta shi suka harbe shi da makami makamin kibau ne ma a lokacin ko bayan ya faɗi aka ce yayi an faɗi ga Abu Jahal can ya faɗi a cikin jini sai man sama ya tura Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yace ya je ya duba ya ga tabbas ya mutu da ya je ga bai tsara ta bai caccake shi so da su ku sun kashe shi kenan mun gane ku kun ji haka tsarin yake amma ba a zo a yi ta hawan gido ba to manzon sama sai da ya addu'a sannan wannan addu'a manzo sama yayi ta ne a ghazwatul ahzab ita ce ake ce mata ghazwatul khandaq ta faru ne a shekara ta biyar bayan hijira mun yi batun ta a baya a cikin kitabus sala a lokacin da annabi sama bai samu damar yin sallah ba har lokacin sallah la'asar yana to wannan a takaice ce daga a yau ba abin da musulmai suke bukata ko duniya take bukata fiye da musulmai mai mata a yau. musulmai su bayani a kan a game da me yakin nan nasu na musulunci domin akwai najasa kaji da aka shashafa ma musulunci a game da yaki yau ana nuna cewa yaki ai musulmai suka kawo alhali yaki tuntuna akwai shi a duniya ba musulmai suka fara yaki ba iyaka musulmai da Allah ta'ala ya aiko manzo sama tsari akai da yakin hauka ake yi kamar irin wanda ake yi yanzu yanzu kasashen da suke siffanta musulmai da ta'addanci irin su Amerika da za a lissafa maka irin mutanen da suka kashe a duniya ba za ka iya lissafawa lokacin da aka yi yakin duniya na biyu Amerika ta jefa ma Japan makamin kare dangi har yanzu a kasar japan ana haihuwar yara ba su da lafiya ya haifi yaro da rabon kai ko a haife shi kutu a gabubuwa guda biyu hiroshima da nagasaki har yau ba a yi da ba wannan suna fama da wannan kana da ciki ka san akwai wannan waɗannan abubuwan ababen kula ne yana da kyau musamman jihad din nan amma bambancin jihadi da kitab musan bambancin sa kamar yadda muka Allah ya nan da حديث نبي عن سعد بن سعد السائد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها daga na sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu hadisan sun gabata a baya sannan kuma tarjama sa shi ita ma ta gabata a baya ba bukatar maimaitawa anna rasulullahi sallallahu alaihi qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ribat yawmin fi sabilillah mutum ya je ya daku na kwana daya a bodan musulunci domin tsare ta khairun min ad-dunya wa ma 'alayha to shi yafi fiye da a ba mutum duniyan nan da abin da ke samanta na dutse wa mawdi usawti a min jannati, sannan bulala dai da aka ma mutum a yaƙi na musulunci in za a ba su sakamakon ta aljanna khairun min ad-dunya wa alaiha to wannan sakamakon da za a masa a aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta war rauhatu haka yammaci yaruhu hada musulmi yaruhu hal abdu fi sabilillah da musulmi zai je yayi domin ɗaukaka hanyar Allah aw al-ghadwati ko kuma safiya mutum ya tafi yaƙi na musulunci da safe khairun min ad-dunya wa ma 'alayha to shi yafi duniya da abin da ke saman duniya ne riba ribati shine sojoji na musulunci su je su tsara boda ta musulunci domin hana abokanan gaba su fado su shigo garin musulmai su cutar da musulmai ribabi ce tsara bakin garin musulmai a lokacin kamar yadda muke gani za mu ga ko nan mu ma nan masarautar mu ta zazzau ai akwai ganuwa ko ka ce falala akwai sannan akwai kobobi kun san duk inda kaga koba to na nufin fa iyaka garin kenan da yanzu mu duk da muke nan nan tudun jukun tudun wada duk da ba a lokacin da aka yi wannan ganuwa wannan ganuwan na nufin iyakar garin zazzau kenan da kofofin da suke in ka bi ai duk wannan ganuwa ga ta nan ta zage zage gara kofar jatau kofar kibo kofar bai ita ce ban zazzau kofar kuyambana kofar kona Eh? duk su ne ga sannan kofar doka to sai ya kasance sojojin musulunci sai zo su tsara kofa ta musulunci domin kada kafirai abokanan gaban musulmai su afko ma musulmai ba tare da sanin su ba to shi na ake ce masa ribatu ke kenan to wannan Ribabu da da kasfan ɗinmu da immigration ɗinmu sun fahimta aikin ba da suke kenan Ne aikin immigration kan su bar bakon haure mugu ya shigo da ma an ce bakon haure ya an san abin da ake bakon haure mugu ne ai bakon bakon haure amma ka ce bako kawai aka tsaya nan to kaga zai iya zama mutumin kirki zai iya zama ba amma da ka ce bakon haure ba kai damuwa to aikin immigration kenan su kuma aikin customs su kuma shine su hana a shigo da abin da zai cutar da mutane cikin ƙasa wannan suna mu'amala da mutum wannan kuma suna mu'amala da kayan da za a shigo ma da mutanen ƙasa kaga aiki ne mai kyau amma ya danganta da niyya in mutum ya kyautata niyyarsa sai Allah ta'ala ya bashi lada bayan kuma la'adar da ake bani a gwamnatanci to akwai su waɗannan su shine riba tsara bakin garin musulmai domin kada wani abu na cutarwa ya shigo ya same su shi ne ake ce masa wannan ribabun shi ne annabi sama yake faɗi yake cewa ladan da za a ba mutum idan yana yin sa na kwana ɗaya in yayi Ko ladan da Allah ta'ala zai ba shi ya fi girman duniyar nan kasa da abin da ke samanta yau ka kalli sarauniya ka kalli fadar wani sarki ko ko ko kuma wata kasuwa a ce kawai ita aka ka. ai ka zama mai kuɗi to a'a ba su ba fa duniya sannan kuma ba wai wata ƙasa ɗaya ba ba wai jaha ba aka ce za a baka ba wata nahiya aka ce za a baka ba a'a duniya gabaki ɗaya kuma taki ya fi duniyar da abin da ke cikin ladan da za a ba mu kaga wannan kwaɗaitarwa ce a game da wannan bilmunasaba irin ayyukan da matasa suke yi na tsara al'umma riba ce a fatawan malamai da yawa wasu mabannata sun tashi suna kawo banna a gari sai a samu su kuma su rika katan da wannan bannan da suke yi Allah ta'ala zai ba su ladan su. so da ka ba karamin aiki ba amma babban abin da ake bukata shine kyautata niyya kullum niyyar nan ita ce take ba mu wahala niyyar nan ita ce kyautata niyya shine babban abu da ka a kyautata niyya mutanen da suke aiki domin taimakon al'umma su zauna lafiya a cikin asali ana fadi ana cewa ni'matu ni'mati al'ayn as-sahira lil 'ayn an-na'im ni'mat ni'mat ni'mat al-'ayn as-sahira lil 'ayn an-na'imati ma dalla da idan da ya hana bacci ya hana kansa bacci dan wani ya bacci kaga kaga abin yabo ne saboda kullum al'ainu shahira ta fa al'ainu na'ima malamin da zai zauna ya ta bincike da daddare domin ya karantar da al'umma kaga al'ainu shahira ne haka mutumin da zai rika dako a gari domin ya ga magarta su tsorata kar su aikata banna al'ainu a shahira mun gane ido ne wanda ya hana kansa barci to ana da bukatar wannan sannan na biyu annabi sama yake cewa bulalar da za a mutum a wajen jihadi eh, misali a shauɗa masa bulala abokin gaba ya shauɗa masa bulala ko ladan da Allah ta'ala zai ba shi a lahira to ya fi duniyar nan da abin da ke samanta bulala ne kam to ina ga idan kashe mutum aka yi shi sa sahabban annabi in kana karanta falalarsu za ka yi mamaki ga mutumin da zai zage su wallahi in kana karanta tarihin sahabbai ka yadda suka tsaya ma addinin nan da yadda aka kashe su aka cutar da su kan addinin nan za ka yi mamaki a cewa za a iya samun wani wai mutum wai yana yin ya'in cewa shi musulmi ne ya iya zagin waɗannan bayan Allah ko da adam kawai da suka yi ya ci Allah mana kuɗi ya gafarta musu da zaman su gabaki ɗaya mun gani wannan riba da aka yi bayani kansa in baka samu daman yin sa ba to akwai riba yanzu wannan aikin da muke zaman da muke a masallacin na riba da nassin hadisi a nassin yace wa intirabu salati ila salati fadalikum riba fadalikum riba fadalikum riba a gama wata sallah ka zauna a masallaci kana jiran aiwata to shi ma riba in baka iya tsara bodan musulmai ba ko kuma ba bodan ma da za a tare ka zauna a masallaci an gama wata sallah ka zauna kana lazimi wato zikiri kana kana kana karatun alqur'ani sannan ko ana karatu a masallaci ka zauna an gama sallar magriba zuwa isha wannan su ne alkhairin da ya kamata a ce muna muna tarbiyyar kanmu haka sannan hadisin yake cewa wa rawhatu yabuhu al-abdu fi sabilillah aw al-ghadwatu khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha mutum ya tafi wajen filin yaƙi da safe ko ya je da yamma to shi ma ya fi duniya da abin da ke cikin talaga ladar da za a ba shi ya fi duniya da abin da ke samanta sannan wanda hadisin akwai latifa a cikinsa yana karantar da soja baya iya yaƙi sai an ziga shi soja na bukatar yana buƙatar yana a rika ziga shi a rika masa alƙawurra kuma a rika cika alƙawurra kun gane saboda zuwa yake yi ya je ya sa rayuwarsa a cikin haɗari soja fa yana da mata kamar yadda kai ma kake da mata yana da iyaye kamar yadda kake da iyaye yana da yayi kamar yadda kake da iyaye yayi yana da kanki duk abin da kake yana da rai kamar yadda kake da rai sannan kuma yana ji kamar yadda kake ji shi yasa Allah ta'ala da ya tashi ba mu labari sai ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu amma babbancin ku wa tanzuna min Allah ma la yarda ku sani ba yadda kuke jin radadi kafare ma fa suna jin radadi ko bai kamata su su tsaya ku ku gudu ba domin ku wata tanzuna min Allah ma la yarda kuna fatan abin da ba su fata a wajen Allah shi soja yana buƙatar a karfafe shi a magana a faɗa masa magana mai daɗi yana buƙatar sannan kuma a ba shi lamuni a rayuwarsa wato ya tabbatar da cewa idan ya tafi wannan yakin aka kashe shi to iyalansa ba za su tozarta ba sannan kuma daidai lokacin da yake rayuwa yana buƙatar rayuwarsa ta zama ta inganta ba laifi ne albashin shi ya zama mai yawa albashin shi ya fi na wasu waɗanda ba yin aiki saboda shi kai tsaye rayuwarsa yake zuwa zai sa'a a cikin hadari za mu gani a hadisi annabi sallama ya ba da umarnin cewa da za a je yaƙi cikin hanyoyin da annabi sallama ya rika bi domin ya karfafa sahabban da su iya yaƙi sai ya ce man qatala qatilan lahu alayhi bayyinatu fa alayhi salabu ko falahu salabu anan su ne ce gagara ma duk wanda a yaƙin nan ya je ya kashe wani kafiri duk abin da ya gani a wajen kafirin an ba shi kai ya kawo shi a matsayin gaje to wani kafirin dama idan zai zo sai ka ana ba da labari ana cewa gudash eh, hurmus a ya a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu hurmus eh, Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya kashe shi an ce hularsa hular da yake sanye da soja ne da cikin sojojin farisawa hularsa da yake zama malaman tarihi suka ce da aka ce da ita ta kai dinari ɗari biyu dinari ɗari biyu dinari ashirin shi ne kake da kuɗi a ce kai mai kuɗi ne kai zakka a musulunci nawa kenan dinari ashirin miliyan ɗaya da dubu ɗari da wajen hamsin to ba miliyan ɗaya ba ba dinari ashirin ba dinari ɗari biyu Hulan da kawai da yake sanye da ita kaga miliyan nawa kenan wajen neman mun miliyoyi wajen kusan miliyan miliyan wajen ashirin ko Hulan da kawai kaga sai irin wannan sai mutum ya ce to in ka kawo shi da cewa kai ka kashe shi to sai a ce komai nashi naka an baka da makamansa da kayan da yake sanye da su da makamantansu duka an baka kaga wannan duk wani abu ne bayan ladan da mutum yake da shi a wajen Allah to kuma gashi ana karfafar sa to so da duk so da yana bukatar wannan shi yasa wannan misali da a ce gwamnatoci abin da ya kamata su rike yi ba za a samu wani soja a ce ya gudu ba ba za a ce soja ya tsere ba a neme shi kwat ya gudu ke ya dawo cikin mata hmm? Eh, da ta ga soja ya guda ai da damuwa yana buƙatar wannan wannan tsari ne na musulunci ga uwa حديثي نقوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه na'ilan ma nala min ajrin aw mani'a wannan hadisin an samo shi daga sayyidina Abu Huraira sayyidina Abdurrahman ibn Sahar radiyallahu anhu yace annabi sama ya ce in tadaba Allah Allah ya bada tabbaci ولمسلم تضمن الله تضمن ده انتدب بما أنا استطاع وألا بعد تبت ألا بعد تبت لمن خرج في سبيله ga duk mutumin da ya fita a kan hanyarsa don jihadi la duhu illa jihadun fi sabili Allah ta'ala ce ba abin da ya fitar da shi daga gidansa sai dan yi jihadi dan ni wa imanun bi kuma dan yayi imani da ni wa tasdiqun bi rasuli kuma ya gaskata manzona wa huwa alayya dhaminun to na ɗaukan kaina na ba su tabbas an udkhila kul jannata cewa aljanna ce makomar su sun san wannan mutanen wanda da suke ake suke ta'addancin nan in waɗannan hadisan ba suke ɗauka ba za a kai hali su zuga mutanen su aljanna za ku tafiya ga halin ne za su ce mutane suna kalmar shahada kana yanka su ko me kake son su menene kake son mutum ya haka yaki ba ya kalmar shahada ba to ya yi kalmar shahada usama a zamanin annabi salama a filin yaki wani kafiri ya ce masa la ilaha illallah ya kashe shi manzo Allah ta salama aka dawo aka ce ai usama ya kashe wani ya ce bayan ya ce la ilaha aka tantahu ba da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi ya ce la ilaha illallah kuma ka kashe shi shi wallahi يا رسول الله إنما قال ذلك توقيع أي يا معكم ألا يا فلان دنيا ذلك تنسى من نعم نعم خلافة تبت قلبه عشي كاشي جزوشي شكاكي نيشي سينا لا إله إلا أنا كلمة شهادة كان ينكاشي كومي قكي سنيني الشيخ متولي الشعراوي رحمة الله عليه ما لميني ما لميني صوفي أما ما صوفي صوفيني أما ما لميني من الصوفي ba irin sufayen mu bane wasu masu sufa sufi ne malami sosai na Allah a masa irin masu wannan ra'ayin na zafi na a kashe mutane wani matashi ya zo wajensa sai suna tattaunawa da shi sai ce wata yanzu Ka ga watan silma wata kato silma ce alkahira a kayo ba abin da ba a yi a ciki a lokacin ya ce kaga wannan sirmai ya ce eh ya ce yanzu da zan baka bom ka je ka kada za ka yi ya ce ta aiko da na ji daɗi ya ce in kai din mai za su yi ya ce su mutu ya ce yanzu ka mutu ina za su tafi ya ce wuta ita shi zai shenan ne ya ce shenan ina yake son su tafi inna ma ya da'u hizbahu liya kunu ne mun ashabi shi ya ce shi wuta kake son su tafi shi wuta kake so ka ka ga da sai ka ce min da kana da hankali sai ka ce ga ah, kuma nan babu ya kamata ka ban ba ka ce min lasiri ka karɓi min lasiri daga gwamnati in ji musu wa'azi duk su daina wannan tsaba. in suka daina ina za ta tafi suka ya ce aljanna ita to kai aljanna kake musu bakin ciki ka su je shi ma shi na haifin ciki ke mutane kan su da aljanna duk mutumin da zai ce shi matsayin da zai ɗauka shine ne kashe mutane da sunan fahimtar addini wallahi ba musulunci yake ba aiki muna wannan bayanin ne a matsayin musuluncin mu a yau ya zo mutahani musulunci ya zama al-muftaha alayhi musulunci ya zama ya zama ya ya zama fulanci ya zama ya zama ya zama defender an kai shi ƙara kuma bai da lauyoyi الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يشيوا يشي إن إن قضية الإسلام قضية عادلة لكن محاميه فاشلون يشي قارا مسلم في كاراتي تقس يا تعادلت أما لو ينسى باس با لو ينسى مسلم في هذا لو يعني shi yasa dole ai waɗannan bayanan sai ka ba fahimta ba ce ta musulunci kuma babban abin da ke jawo irin wannan tunanin shi ne daɗi da rashin ba musulmai mutum mutane uzi kai da abin da mutane suke sai ka fara ganin ka kowa kai ka fi kowa imani shine matakin farko kyamar jama'a in ka gamu da mutane wani ne wanda yake bai san gare ba in an zo sallah waye bai da suka ji kira'a ba duk daga wannan tunanin yake fara ya wanda shi yake yake leka ka leƙa ka gana ka ya fi nashi tsangalewa ba imani ba imani ka gani ko sai a zuwa ya sallaci da yadda suka bi ba, ka gani ko su ne masu wasa da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma yadda da ita bane a shi kenan zai kai mushi hukunci shi da haka za ka yi tawa mutane hukunci kai tawa mutanen kunci, har ka dawo ka gane cewa ba musulmi ke kai shi ne maganar ba ranar da ka gane cewa ba kowa musulmi ne kai to za ka yi ɗaukar bam duk ka kashe kowa ka ce da a mutu shi yasa irin wannan tunanin na zafi shi ne ta zafi akan abin da ba na zafi ba wajibi ne a wa mutane a wa mutane bayani sa ba fahimta ba ne ta musulunci babban annabi sallallahu alaihi wasallam suna hakuri da junansu suna yafe ma junansu suna suna ganin wani daga cikin suna da matsala amma kuma su yi hakuri da shi su yi masa nasiha su gyara masa haka tabi'ansu su suka haka tabi'u tabi'i da suka waɗannan su ne magabatanmu ne koyi da su ɗauko yadda suka yi suka yi talla addinin nan suka yi talla addini da kyawawan ɗabi'u aka shiga musulunci ta inda baka zata ba cikin marubuta wanda ba musulmi Gustav Lobel wani dan kasar Faransa yake cewa ba a taba ganin mayaka masu adalci kamar musulmai ba idan suka je yaƙi gari idan suka buɗe garin to ba rusa garin suke ba gina garin suke sannan waɗanda suka kama a matsayin fursunonin yaƙi su musu adalci kaga suna girmama su sunan yin waɗannan ko Allah ganar da su da kaga shi ne wanda annabi su ya ce zai ba shi Allah ta'ala yi alƙawarin cewa zai shiga aljanna aw abu ila maskani ko kuma in dawo da shi gidan shi kaga ashe ba bugun musulunci bane da aje yaki a mutu in san samu ne a ce duk sojoji sun je yaƙi ba a kashe kowa ba Ko amma tun da ita rayuwa talle biyu ce in aka ce za a yi yaƙi to talle biyu ne ko dai a kashe ko ka kashe haka yake ko to shi yasa in an kashe ka ga sakamako in ko ba a kashe ka ba ka dawo gida cikin murna a rika kada maka kuɗi ana adad sai ila qirabihi wa halal laytu mani haka laraba suke na'ilan ma na da min azmin aw ganima yana mai sama abin da ya sama na lada kuma ga gani wannan audin wani ba tana ba da zaɓi ba ne domin idan mutum ya dawo da ganima bai samu lada ba akwai riba a na'ilan ma na da min azumin wa ganima ya samu lada sannan kuma ga ganima ga lada ga ganima in kuma an kashe shi ku aljanna zai in ya dawo gida ana masa ana kada masa kobe ana mara balale mara balale mara balale sannan kuma ga gani ma an samu kun wannan ka'ida ce sai hadisai guda biyu wanda tsohon riwayi ne riwayin muslim eh, da lafazin muslim yana da alaka da shi ina ganin mu shi sai karatu na daga insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ganar da waɗanda suke karkace suke da munanan fahimtoci fahimtoci na ga Allah mu da suke dawo da su kan hanya ya Allah ka tsare mana imanin ya Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ya Allah ka shirye mana damuwa a cikin mu. Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu fahimta fahimta wacce take matsakaiciya a gaba da wannan addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين